الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال, فقال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط فقال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع عن ام سلمه رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر أيقظوا صواحب الحجر فرب كاتية في الدنيا عارية في الآخرة عن عبد الله بن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 hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam 1429 wanda kuma shi ya daidai da sha hudu da sha ɗaya ko a sha hudu da ko sha biyu ko shi ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da eh, takwas a wannan karatu namu na mako-mako wanda kuma wannan shine majalisi na nawa na 61 cikin wannan littafi a tajrid sari sarih li ahadith al-jami' as na al-imam az rahimahullahu ta'ala yace an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya tsara masu yarda shi da mahaifinsa qala yace lamma ishtadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam waj'uhu yayin da rashin lafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta tsananta qala sai yace tuni bi kitabin ku zo min da littafi aktub lakum kitaban rubuta maku wani littafi la tadillu ba'dahu wanda a bayansa ba za ku bace ba فقال umar رضي anhu sai umar Allah ya tsara masa yarda ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ghalaba hulwajahu lalle annabi sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ta yi mata tsanani wa inda na kitabullahi ta'ala hasbuna a tare da mu akwai littafin Allah maɗaukacin sarki ya ishe mu fahtalafu sai suka yi saɓani wa kasuran laghabu hayaniya sai yawa faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce komo anni ku tashi ku bani guri ولا ينبغي عند التنازع جايية بتدافي أجبانا بقى wannan hadisi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilm a ƙarƙashin wannan dai babu da muke cikinsa babu kitabatul ilm babin da yake magana akan halaccin rubuta ilimi hakanan ya kawo shi a cikin kitabul magazi ya kawo shi a kitabul tibb ya kawo su a kitabu da iktisam imam muslim shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul wasaya da sa'i shi ma ya fitar da shi a cikin kitabul ilmi da kuma kitabul sib wannan hadisi abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda shi ne ya ruwaito shi yana gaya mana yayin da rashin lafiya ta tsananta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce rashin lafiyarsa wacce daga ita ya bar duniya kala sai ma'aiki ya ce wa sahabbansa da suke zaune a gabansa in tuni da kitabin ku zo da wani littafi na takarda ko littafi aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu ku zo da wani littafi in rubuta muku abinda ba za ku bace ba bayansa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nemi su kawo takarda ya rubuta musu wani wasici wasicin da za su amfana da shi ba za su bace ba a bayansa sai na umar allah kara masa yarda yana cikin waɗanda suke zaune a wannan majalisi faƙala إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع يتي أما الله صلى الله عليه وسلم رسل الله فيها تاتا لن wato yana tausaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama halin da yake ciki bai kamata a ratsanta masa da abin da ya shafi rubutu ba wa inda na kitabullahi hasbuna littafin muna tare da mu akwai littafin Allah shine alqur'ani hasbuna ya ishe mu ko ba a rubuta wannan littafi ba za mu bace ba don haka bai kamata a matsawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani abu ba fahtalafu sai suka yi saɓani wasu suka ce a kawo wasu suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi yana cikin wani yanayi na rashin lafiya mai tsanani mai kamata mu matsa masa ba ya kamata mu sassauta masa wa kasura lafatu hayaniya ta yawaita gaban manzo sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace da su qumu anni ku tashi ku bani guri wala yanbaghi in bit tanazu ja'in ja bai kamata a kamata a gabana ba to wani hadisi da yasa imamul bukhari ya kawo shi batun rubutu din nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a kawo abin da zai yi rubutu ya rubuta musu wasiya wacce idan suka rike ta ba za su kace ba a annabi sallallahu alaihi sallam ba zai ce a kawo ya yi rubutu ba sai dan sai idan abin ya halarta. fadarsa aktub lakum kitaban ya nuna yin rubutun ya halarta. don haka wannan yana shafe hadisin abu sa'id al-khudri wanda muka karanta shi a wancan satin wanda yake maganar cewa kada ku rubuta wani abu da gare ni in ba alqur'ani ba wanda ya rubuta wani abu ba alqur'ani ba to ya goge kaga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana a rashin lafiyarsa ta ƙarshe kaga ma'ana wannan shine ya zo daga ƙarshe abinda da ya zo daga ƙarshe shi zai goge wanda aka fara faɗa daga farko ma'ana an samu lafiya an samu kuma al-mansukh wannan shine al wannan shine an-nasikh ko da yake daga karshe yake zuwa wannan idan muka farlan cewa hadisin Abu Sa'id al ya inganta amma kamar da muka faɗa akwai ja'in ja tsakankanin malaman hadisi wajen inganta hadisin Abu Sa'id al bukhari yana ganin hadisi ne mawquf to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da 'yan shi'a suka yi garkuwa da su wajen cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman sayyidina umar musamman sayyidina umar sun yi riki wannan hadisi kwarai da gaske kamar yadda za mu ga a mai minhajul karama ya kawo shi don ya soki sayyidina umar da wannan har har abin nan har ibn taymiya ya yi masa rabbi a cikin minhajul sunna za mu ga har ila yau abin nan tijjani samawi wani wanda ba shi a bane da kawai haka nan ya ya amfani cikin shi'anci mutumin mutumin maroko ne kawai neman duniya ta kai shi iraki a can sai ya tsinci shi'a yanzu sun ɗauke sun kai shi amerika yana kai na fantamawa to ya yi sai tafi akwai littafin safin mahtabin wai sannan na gane shirya ba can abin da yake kai ba shirya ba ne yanzu da ya zama shi'a sai ya zama ya shirya to in ka karanta littafin da ya gane na shiryar sai ka ga zagin sahabbai ne karanta littafin sai ga dukkan zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine shiryar da ya gane to yana da wani littafi ba as a cikin a cikin sa shi ma ya kawo wannan hadisi don ya ci zarafin saida Umar abinda suke tuhumar sahabbai da shi a ƙarƙashin wannan hadisi abu na farko cewa sahabbai ba su kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya mutu ba da ya hada da yake su kawo abinda zai yi musu rubutu suka ikawowa kawowa don haka sun yi wa manzo Allah waye sun masa taurin kai abu na biyu suka ce abinda manzo Allah yake so ya rubuta shine wasiki ga sayyidina ali yana so ya rubuta musu cewa sayyidina ali shi zai zama khalifa a bayansa to duk sun fahimci haka sai yasa sai suka kangare suka taurare suka ce ba za su kalu a yi rubutun ba suka ce abu na uku sahabbai sun yi kutu-kutu da suka ga sun hana manzo Allah ya yi wannan rubutun sun ci nasara sun hana manzo Allah rubuta wasiya abu na hudu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana fushi da sahabbansa saboda ya sun ibarin wato sun ƙi umarninsa na cewa ya kawo abin da zai mutu rubutu sun ƙi wannan umarni don haka ya yi fushi ya mutu yana fushi da su abu na biyar suka ce wannan abin da manzo Allah ya sai ya rubuta shi ne zai hana wannan al'umma bacewa da a ce ya rubuta ba za su ɓace ba amma saboda bai rubuta ba sai ya zama da yana barin duniya duk sai suka ɓace sai abu na shida a annabi a abin da sayyidina umar ya tuhumi a annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa yana sumbatu irin na wanda ya rasa hankalinsa to wannan ita ce tuhumar da suka yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a sayyidina umar yana kan gaba to malamai na sunna sun rubuta wannan hadisi a littattafansu kuma sun yi bayanin da yake ne abinda malamai suka ce na farko sahabbai ba su karɓa wannan umarnin ba don ba su fahimci umarni ne na wajen ba sun fahimci abin sallar salama kuma yana cikin tsananin rashin lafiya sai suka so su tausaya masa mutumin da yake cikin wannan tsanani kuma a ce ya zo ya wani rubutu ko ya yi imla'i ya yi shifta a yi wani rubutu akwai matsawa saboda wasu fahimci umarnin na wajabci ba ne saboda a rayuwarsu ba waɗanda suka fi ansa kiran manzo sallallahu alaihi wa sallam irin sahabbansa da sun fahimci wajabci ne da su za su kowa gaggawar zartar da wannan umarni da haka sun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana amma ba yana nufin wajibi ba haka malamai suka faɗa sannan kuma abinda za a tambayi su masu tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama karkashin wannan hadisi a tambaye su shin abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya so ya rubuta yana cikin abin da Allah ya umarce shi ya isar ga al'ummarsa ko baya yana cikin abin da Allah ya wajabta masa ya ce ya ayyuhar rasulu ballin ma unzila ilayka min rabbik yana ciki wannan ko baya ciki in sun ce eh yana cikin wannan abin da Allah ya wajabta wa annabi sallallahu alaihi sannan kuma bai isar din ba to nan ne suka yi in soki annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa bai isar da wani abu da Allah ya umarce shi isar ba har ya bar duniya kuma sun karyata alkur'ani da alqur'ani ya sauka gabanin wannan yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku kaga idan addini ya cika a kenan wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai rubuta baya cikin wajibin da ake bukata in babu shi din wato ba za a same shi a cikin alqur'ani ko hadisi ba alqur'ani da hadisi addinin ka to kam Allah ya ce ya cika tun a hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ban kwana sannan tambaya ta biyu shin lokacin da abin ya faru sai da yana gurin ko baya gun idan yana gun dan shi bai je ya kawo ba tunda shi za a rubuta wasiyar ya zama khalifa kuma ya tabbata a cikin muslim da imam ahmad cewa sai da yana gurin domin yana cewa a mararin nabi sallallahu alaihi an atiyahu bi tabaqin yaktubu ma la tadillu ummatuhu shi sai da ali an rawaito shi da kansa yana cewa manzo Allah ya umarce ni in zo da abin da zai yi rubutu a ciki abin da zai rubuta kuwa zai ba wa al'ummar ta kariya ba za su bace ba a bayansa sai sayyidina ali ya ce fa khashitu an tafutani nafsuhu fa qala inni ahfazu wa sai sai da ali yace sai da ji tsoro tashi in in kawo kafin in mu za Allah ya cika zai manzo Allah ya cika ba da gurin saboda haka sai ya ce wa manzo Allah zan iya haddacewa in kiyaye faɗi ne sai manzo Allah ya ce usi bis salati wa zakati wa ma malakat aymanukum na muku wasici da sallah da zakka da kula da waɗanda hannayenku suka mallaka wato bayan da suke karkashin ku sai da aka kaga wanda aka ce yanzu a yanzu ya dauko a rubutan ma shine da ali sannan kuma manzo Allah ya faɗi abinda yake so ya faɗa shine sallah da zakka da kula da da waɗanda Allah madaukakin sarki ya sanya a karkashin wanda yana cikin qur'ani ko ba ciki yana ciki sai za ta ashe ba wani abu bane sabo har yake da alaka da wai wasiya ga sai da sannan ke wanda suka yi wa wasiya za a rubuta kaga wannan hadisi ya tsare ta ya tsare ta kuma su din nan su suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan dawo shi daga hajjatul wada da ya tsaya a gadir khum a 18 ga watan zulhijja ya yi hudu ba a gaban a ɗaruruwa ko dubunnan sahabbai ya gaya musu cewa bayan fa ya rasu aliyu shine khalifa ya naɗa shi a gaban sahabbai idan har ya naɗa shi a gaban sahabbai an sani menene kuma buƙatar a zo a yi wani rubutu daga baya kaga duk abin da zai faɗa ya faɗa kuma duk sahabbai sun ji masu rubutun a lokacin dun ba su rubuta kaga kuma daga baya ku zo ku ce wai wasiya yake so ya yi wannan wasiyar yake so ya rubuta ina waccan da kuka faɗa ta baya mu ba mu yarda cewa an yi waccan wasiya din ba saboda dukkan amintattu waɗanda suke ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ruwaito bar annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan guri babu wannan batun wasiya din saboda haka ita kanta wasiya din ƙarya ake domin a kanta ne aka gina duk abin da aka gina na cin mutuncin na abubakar da na umar da usman da sauran manya-manyan sahabbai al-asharatul mubashirin sauran asharatul mubashirin bil janna din duk gaba daya abinda aka gina na cin mutuncin su an gina ne akan batun wannan wasiya din to manzo Allah ya tara su ya gaya musu in kai bar duniya aliyu ne zai zama khalifa amma annabi na barin duniya tun ba a binne shi ba sai da abubakar da umar suka je suka hada baki suka yi kulle-kulle aka danne masa haƙƙinsa to akan wannan batun shi yasa suka gina addinin su akan cin zarafin waɗannan bayan Allah to mu yadda da wannan tushen ba ma na cewa da Ali shi ne khalifa da Abubakar da Umar sun kwace halifanci annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya dan ya gina wata sarauta a gidansa ba ya tafi ya bar gidansa ana ta sarauta ba wanda ya kawo shi ba abinda Allah ya turo shi da shi ya yi bishara ya zarge wannan Allah ya turo shi ya yi na arsalnaka bil haqqi mubashshira wa nadhira da wannan Allah ya aiko shi ya yi bishara ya gargadi ba ya zo ya kafa mamlaka masarauta ya sa za mu ga a duk yaƙe-yaƙen da yake fita kusan danginsa iyalan gidansa su yake sawa a gaba ma in ma kashe su za a yi to a kashe su su yi shahada inda a ce yana gina musu masarauta ya zai dinga jefa cikin hadari in sun yi mutu waye zai sarautar kuma a yakin badar wa suwa cikin waɗanda aka fara fita suka fara fita babu sayyid yin ali akwai saboda haka maganar cewa wai ya zo ya kafa masarauta ne in ya rasu 'ya'yansa da jikokinsa su za su ta ta mulki wannan aƙila ce ta ta su majusawa ta su mutanen farisa ga gabanin gabanin zuwan musulunci sun saba alu su suke mulkin kuma sun ɗauka alu sasad ɗin nan haka Allah ya yi wannan zurriya ɗin su zama masu mulki kowa ya zama bawansa da haka duk wanda ya fito daga wannan gidan ana ɗauka haka Allah ya halicce shi saboda haka da suka shiga musulunci sai suka tsammani musuluncin ma haka yake wanda duk ya fito daga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam dole shi zai zama shugaba kowa ya kowa ya zama karkashin mulkin sa tare da cewa musulunci ya saba ma wannan aqida ta maguzanci da suka zo kan wannan sai suka tafi akan haka sannan kuma suka zo suka ci karo da wani sha'ani na sayyidina Umar don da shi ya fara yakar daular Farisa din ya karya ta a zamaninsa ya zama da mulkin da suke ji da shi mulkin kisra ya kare ya laraba suka murkushe shi a zamanin sayyidina a zamanin sayyidina umar karkashin jagorancin sa'ad ibn abi waqqas to wannan ta sa suka tsara kawa sayyidina umar a kahon zuka da tsana mai tsanani haka za a ga duk sharrance-sharrance da karyace-karyace suna yi masa saboda ka wannan hadisi babu inda yake nuna cewa na Umar da sauran sahabbai sun ki ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam dan sun san wasiya zai rubuta wa sayyidina Ali domin ya tabbata cewa sayyidina Ali yana gurin yana gurin idan har wasiya za a rubuta miki shi sai zai dauko kuma ya tabbata shi shi da kansa ya ruwaito mana abin da ya ji manzo Allah ya faɗa kalmomin da ya faɗa wanda su ne na ƙarshe kalmominsa na wasiki da sallah da zakka da kuma abinda a ma a imanin ko abinda hannayenku na dama suka mallaka shi yasa za mu ga malamai kamar ibnu babban a cikin sharhinsa sharhin sahih muslim yake cewa maganar sayyidina umar da yake cewa hasbuna kitabullahi littafin Allah ya ishe mu ko inda na kitabullahi ta'ala hasbuna tare da mu akwai littafin Allah ta'ala ya ishe mu yace wanda yana daga cikin fiqhun sayyidina Umar ka duba wannan malami ibn Battal ba maliki ne tun karni na biyar yace shi kansa wannan hadisin girman sayyidina Umar yake nunawa da darajarsa da falalarsa abin da za ka ɗauka a cikin wannan hadisi dangane da sayyidina Umar ba suka za ka gani ba in har ka tsaya kayi aiki da da imaninka da taƙawarka da iliminka abinda za ka fahimta da karkashin wannan hadisi sayyidina umar falalarsa ce ta ƙara bayyana a cikin wannan hadisi ya ce annahu khashiya an yaktuba annabi sallallahu alaihi wasallam umura ya ji ya guji annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta wasu abubuwa rubbama ajiza anha wanda daga baya mutane za su kasa daukan wannan abin rubbama ajizu anha mutane ba za su iya abin ba فاستحق عليه فاستحق فاستحق عليها العقوبة mutum ya kasa kuma da ba Allah kama shi yace kuma ya ce hasbuna kitabullah saboda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shai ba abinda muka bari babu shi a cikin alkur'ani saboda haka kadan ya san cewa Allah ba zai karɓi ran annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ba har sai ya cika wannan addini domin shi yace al-yawma akmaltu lakum dinakum sai na umar ya san haka babu wani abin da zai kasa cika na wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar duniya ba sai addini ya cika don haka sai sai na umar ya gamsu da wannan ya so a sassauta wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin rashin lafiyar da yake ciki tsananin rashin lafiyar da sai na umar sallallahu alaihi wasallam yake ciki haka nan inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ituni bi kitabin aktub lakum kitaban ibnu battal yake cewa a karkashin wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai dalili gamsashi na cewa a shugaba zai iya yin wasiki lokacin da ya zo mutuwa game da abin da yake ganin ya dace ga wannan al'umma kamar da sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda da zai rasu wasiki a nada sayyidina Umar a matsayin khalifa haka nan sayyidina Umar da zai rasu wasiki a kafa majalisar shura waɗanda za su zaɓi shugaba don haka ya halatta shugaba ya yi wasiki ga al'ummarsa ga abin da ke ganin suna da buƙatar saninsa kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rubuta sannan kuma ya fasa rubutawar a nan akwai nuna cewa ya bar wa al'umma dama ta yi istihadi ya ba su dama su yi istihadi shi yasa suka ta sabani wanda ce kaza wanda ce kaza annabi na iya cewa abu kaza nake nufi shi ke nan ya yanke magana amma bai yi ba sai ce ku tashi kaga ya mayar da su zuwa ga istihadin ku je ku istihadi ku da kanku shi yasa malaman ahlus sunna suke cewa shugabancin sayyidina abubakar ba za a ce ya tabbata da nafi karara ba amma annabi sallallahu alaihi ya yi hannunka mai sanda da dama a gurare da dama a gurare da dama game da shugabancinsa hatta a wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidatul aisha ka je ta kawo ita yake ta idoli a daki wa akhaki kiramin ba ya tunke da dan uwanki Abdurrahman ibn Abi Bakar kirawo su aktub li Abi Bakar rubuta wa sayyidina Abubakar cewa shi ne khalifa fa inni akhafu an yatamanna mutamannin aw yaqula qa'ilun ana aula wa zalla ce saboda ina tsoron kada wani ya sa rai ko wani ya fito ya ce ni na fi cancanta sai kuma manzo Allah ya ce wa ya'ba Allah wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakar to amma kuma Allah da manzansa da mu'mine gaba ɗaya ba za su yarda da shugabancin kowa ba sai sai na Abu Bakar wato manzo Allah sai fasa rubuta abin da zai rubuta shi ma da hadisi yana da cikin Bukhari da Muslim an ɗauki wancan ana sukan Abubakar sayyidina Umar da sauran sahabbai da shi amma ki ɗauko wannan to a ɗauko wannan mana idan ni yau na zo na ce maka ai wannan abin da annabi yake so ya rubuta khalifancin abubakar me zai sa tawa magana ta zama gaskiya ba kai da kace sayyidina ali ake so a rubuta ta ka ta zama gaskiya tun da wanzu bai ce ga abin da zan rubuta ba sai aka ce ai ali zai rubuta wa shugabanci ni kuma na isa a sayyidina abin nan abubakar zai rubuta ba to kila ni ina iya kawo wannan hadisin na biyu wanda na karanta yanzu wanda zai kara fito da mas'alar tsarari sai manzo Allah ya ce Aisha ta kirawo babanta da dan uwanta ya rubuta wa sayyidina Abubakar yace saboda ina tsoron kada wani ya sa rai ko wani ya samu abin cewa shi ya fi cancanta sai kuma yace wa ya'ba Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abubakar wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa al'umma za ta yi ijma'i kan shugabancin na abubakar ba za a saba saura ko da cewa a karan farko an fara samun sabani amma daga baya aka samu ijma'i gaba daya kowa ya da cewa na abubakar shine khalifa na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a badruddin al-aini a cikin littafin sa qari ya yi hujja da wannan hadisi akan rushe shi'anci ko maganar shi a cewa aliyu shi aka yi wasiya a garin khum ya ce a cikin wannan hadisi akwai bacin abin da shi'a suke da'awa na cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sayyidina alwasici da cewa shi ne shugaba ya ce domin da a ce ya yi wannan wasici to da sai ya yi musu bayani cewa a koma kan wannan wasiyar da ya ta farko ba zai ce a zo ya rubuta wani abu sai ce a koma kan wasiyata ta da zai ta farko cewa sai da alishi ne amma ba faɗi haka ba wanda yake nuna cewa babu wannan wasici din saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi ta hannunka mai sanda game da shugabancin sayyidina abubakar lokacin da baya da lafiya wane ne yake libanci waye yake yi wa musulmi limanci limanci aikin aikin waye aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ne in yana nan ba wanda yake shiga gaba ya sallah annabi yana gari ba wanda ya taba wucewa yau mutane sallah shi yake wucewa amma lokacin da ba shi da lafiya waye yake salla sai da abubakar me yake nunawa ba shi yake nuna shi ne mutum da biyu ba abin nan a lokacin da ya rashin lafiya sai na bukar shi ya ci gaba da yi wa abin da musulmi sallah har a ranar da ya rasu ranar da manzo sallallahu alaihi wasallam duniya ranar ranar litinin a ranar an yi sahu kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa an yi sahu ana cikin sallah sai da abubakar yana limanci sai aka ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ya daga labulan wundan abin nan a ɗakinsa sai ya hango musulmi suna sallah da suka gan shi farin ciki sai ya rufe su cewa manzo ya samu sauki gashi nan ma har ya leƙo su da ya leƙo su ya gan su sai ya yi murmushi ya yi dariya suka ce har muka kusa fitiluwa ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya murmure sai suka zaci cewa manzo Allah fitowa ma zai ya zo a yi sallar da shi nan da nan sai da abubakar sai ya baya ya shiga sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa ishara an atimmu salatakum ku kara shi sallaku ku kara shi sallaku a wannan ranar manzo Allah ya bar duniya a lokacin da matan nan da ta zo ga da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi mata alkawarin zai yi mata kyauta in an samu dukiyar sadaka zai ba ta wani abu sai shi ce ya rasulullah idan na zo ban same ka ba fa wato Allah ya karbi abinsa wurin gurin wa zan je sai ce ki je wajen Abubakar sai ce ki je wajen Abubakar me yake nunawa cewa bayan sa ga wanda shi zai rike ragamar shugabancin musulmi kaga duk irin wannan hannunka mai sanda ne Allah maɗaukakin sarki ya sai manzo ya yi wa al'ummata kuma annabi ya sakankance cewa al'ummarsa ba za ta gabatar da kowa ya shugabance ta ba sai sai na abubakar shi yasa yake cewa ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minina illa ababakar don haka su malamai hujja ma suke yi da wannan hadisi wajen rushe waccan da'awa ta wasici ta shi'a da suke yi ba wai hujja ake yi da shi da wannan hadisi akan kan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala anha tace istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam zata laylatin a wani dare ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tashi daga bacci فقال sai yace subhanallah. tsarki ya tabbata ga Allah ma za unzila lailata min alfitan wace irin fitina ce fitintunu ne Allah ya saukar a wannan dare wa ma za futiha min alkhaza'in waɗanne irin taskoki ne Allah ya bude a wannan dare aifizu sawahib alhujan ku je ku tayar da matan nan da suke bacci a cikin ɗakunan farubba kafiyatin fid dunya sautari mace mai sutura a nan duniya ariyatu fil akhirah za ta zo tsirara na gobe kiyama wani hadisi na ummu salama Allah tsara mata yarda ummu salama sunanta hindu bintu abi umayyah ibn al-mughira ibn abdullah al-makhzumi tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallama tana auren abu salama wanda dan ta ne a dan dan dan baffan Khalid ibn Walid ne Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi dan baffan Khalid ibn Walid ne shi take aure an je yakin badar aka yi masa rauni a shekara ta hudu a ya bar duniya a dalilin wannan raunin da ya samu a yakin badar shekara ta hudu ta gama idda a cikin shawwal ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure ta gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta sai da abubakar ya nemi aurenta bata amince ba sai na umar ya nema bata amince ba sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko yana neman ta da aure lokacin da annabi sallallahu alaihi ya aiko da hafiz ibnu abi balta'ata akai da je ya yi masa maganar aurenta sai ta nuna wa hafiz cewa ita mace ce fa mai yara sannan ga ta da yawan kishi lokacin tana shayar da yarta zainab da take nuna masa ita mace ce da take shayarwa ana aurenta watakila ba za ta iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake bukata na hidima ba saboda shagalta da da yarta sannan kuma tana da kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana auren mata banda ita sai manzo Allah ce a je a gaya mata abin da ya shafi ɗanta Allah zai ba ta abin da ‘yar za ta wadata da shi sannan kuma abin da ya shafi kishinta za a yi mata addu'a Allah ya busar mata da kishin a lokacin da mijinta ya rasu ta ce ta tuna hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wanda duk wata musiba ta same shi yana musulmi sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها يا الله كبان لا ده أشكي ولا مصيبة تسامين كما كمي من قرب كذا أبين ده فيك الخير تشي سينا نشي علينا وانيني يكي أبو سلمة الخير وتكنا تنانو akwai wani mutum na kwarai da za ta samu sama da mijinta na farko kuwa ta ce amma sai na faɗa ina faɗar haka sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko a yi maganar aurensa da kaga Allah ya karɓi addu'arta wa khuluf li khairan minha sai Allah ya bata wanda ya fi abin da ta rasa ya tabbata a cikin tabaqat na ibnu sa'ad cewa wata rana ta ce wa mijinta abu salama sai da shi ya aba salama na ji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake duk matar da mijinta ya mutu kuma ya zan a lahira yana aljanna to Allah zai hada su tare a can aljanna idan har ba ta yi aure ba ta ita ma ta mutu to har ba ta yi aure ba bayan sa sai ta ce don haka ka zo mu yi yarjejeniya in na mutu ba za ka ba za ka yi aure ba kai ma ni ma in na mutu ba za ka abin nan kai ba ba za ka yi ba a ni ma ba zan yi ba sai ce to zo ta zo ya ce za ki yi min biyayya ta ce eh. ya ce to ki yi aure bayana sai ya mata addu'a ya ce ya Allah ko na mutu ka ba ta mijin da ba zai cuce ta ba ka ba ta mijin da zai zama mata alkhairi sai Allah madaukakin sarki ya ansa addu'ar mijin ya ansa addu'ar ta ita ma da ta ce wa khlif li khairan minhu Allah ya ansa addu'ar ta ya ba ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma annabi ya mata addu'a Allah ya gusar mata da kishi sai yasa in za ka karanta labarin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga cewa duk irin abin da ake rotowa na kishin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam za ga babu ummu salama duk abin nan da ake kai na na maganganu marasa daɗi da da fada da doke-doke da jifan juna da talge da waye za ka ga babu umu salama a ba ruwanta wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama a dalilin ta Allah ya cire mata kishi to umu salama Allah ya mata tsawon rai don cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce wacce ta rasu ita ce ta karshen rasuwa duk sun riga ta rasuwa ga shi dai ta fi su shekaru ta fi sai da tana aisha shekaru amma sai da ta aisha ta shekara su shekarar hijira tana da abin nan hamsin da takwas amma ummu salama ta rasu shekarar hijira tana 61 wato ta riski har lokacin da aka kashe Hussein ibn Ali ta riski wannan lokacin dan da aka zo aka gaya mata ma da ta ji labarin ta faɗi ta suma ta yi baƙin ciki baƙin ciki mai tsanani daga nan ta kama rashin lafiya daga nan Allah karɓuranta bata jima ba Allah karɓuranta wadda ita ce ummu salama sunanta na gaskiya hindu akwai wanda suka sa mata suna ramla amma kuskure ne ramla sunan ummu habiba ne ita sunanta hindu amma ta fi shahara da alkunyar ta ummu salama salama ɗin ɗanta ne tana da ɗa salama tana da ɗa umar tana da ɗa zainab zainab wacce ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura annabi ya ce da ita ai ko da a ce ke ba mata ta bace kun yana auren uwarta sannan kuma ba a gidana take ba ba rabi ba ce ba a fi hijiri sau da baka halatta a gare ni ba domin mahaifinta dan uwana ne wajen shayarwa wato da da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da mahaifinta Abu Salama sun sha nono daya don haka akuhu ne min raba'a don haka wannan yasta ce haka babu halaccin aure tsakanin su ce ko da bana auren bai halaccin aure wannan yasta ki ba saboda ga yadda muke to ita take gaya mana wannan hadisi kaga ya nuna wannan abu da hadisin ya kunsa ya faru a lokacin kwananta ne take cewa da biyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin a wani dare ma aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zo a cikin kitabul fitan bukhari yake cewa abin nan a wancan riwaya take cewa da biyu sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fazi'an manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wani dare a firgice faƙala sai yake subhanallah a wani gurin ya zo da lafazin ya ƙoro subhanallah yana cewa subhanallah subhanallah wato yana maimaitawa kenan a wani gurin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama aka rawaito yana cewa la ilaha illallah ya ƙoro la ilaha illallah kenan ya haɗa waɗannan lafazan duka sai subhanallah la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah aka ji shi yana faɗar haka yace maza za unzila lailata min alfitan irin fitintunu ne aka saukar da su a wannan dare wannan tambaya ce amma ta ƙunshi nuna mamaki da ta'ajjubi istifham ne wanda yake mutazammin da ta'ajjubi wa ta'zim an saukar da fitintunu masu yawa a wannan dare malamai suka ce unzila din nan ya zo a wasu wayoyin a nuskar kashmiha ne kamar da ibnu hajar ya ce anzalallahu Allah ya saukar aka faɗi wanda ya saukar din shine ubangiji shi to me ake nufi da saukarwa a nan wasu suka ce ana nufin ilamul mala'ikati bil amril maktur a wannan dare Allah ya sanar da mala'ikun ya sanar da mala'iku al'amuran da aka kaddara za su faru manya manya wasu suka ce ko kuma ana nufin an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi a cikin wannan baccin nashi da irin fitintunu da za su auku a bayansa to wannan wahayi shi aka kira saukarwa to daga irin fitintunu ne manya ko ƙanana wasu suka ce ana nufin ƙananan fitintunu saboda manyan fitintunu ba za su auku ba a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallama kariya ce ga al'ummarsa kamar yadda yake cewa a taurari kariya ne ga sama idan babu taurari to abinda duk Allah ya alkawarin zai samu sama din nan zai same ta ni kuma kariya ne ga al'umma ta idan na tafi to abinda na gariya ne ga sahabbaina idan na tafi abinda aka yi wa sahabbaina alkawari zai same su su kuma sahabbaina kariya ne ga wannan al'umma ranar da babu su abinda aka alkawarta wa wannan al'umma na musiba zai auka mata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam aman ne li ashabihi kariya ne ga sahabbansa wata babbar fitina ba za ta faru ba a lokacin yana da rai don haka fitintunu ba su fara girma ba a cikin al'ummar musulmi sai bayan kashe sayyidina umar sayyidina umar ne kofar fitina yayin da aka kashe shi shikenan aka aka falla wannan kofar don da ban sayyidina umar yana tambayar Huzaifa cewa a bashi labarin abinda manzo Allah ya faɗa dangane da fitina to shine na Hudayfa ibn Yaman yake gaya masa cewa wacce wanda irin fitina kake nufi fitinar mutum a cikin iyalansa da 'ya'yansa ma'ana Allah ya jarrabe mutum dangane da iyalansa da 'ya'yansa wanda sallah da azumi da sadaka suna kankare wannan fitinar ko kowace wacce yace a ba wanda yake nufi ba fitinar da za ta zo ta buju da za ta dinga jujjuya al'umma ta har hargitsa lissafi to shi ne sai na huzaifa ya ce masa wata kofa ce za a karya za a wata kofa ce idan ta bude shi kenan fitilar ta bude sai na umar ya ce kofar nan bude ta ne za a yi ko karya ta zai ce a karya ta za a yi ce to kaga in an karya ta ba za ta kuma rufuwa ba har abada tun daga kashe sai na umar tuntuno suka yi ta kunno kai cikin al'umma wanda har yanzu ana cikinsu har yanzu an kasa samun maganin to kaga wannan fitina da manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana fitina ce ta shafi iyalin mutum ko ɗayansa ko dukiyarsa wato Allah maɗaukacin sarki zai jarrabu mutane da irin abin da zai ba su na nahama na daɗi na ni'ima na dukiya wasu su gode wa Allah amma wasu su gode wa Allah wannan rashin godiya ɗin ta zama musu a fitina dalilin azaba ta ubangiji Allah ya suturta ta ya ba ta ni'imomi daban-daban amma kuma an tsiraita ta ba ta tare da godiyar Allah wannan godiyar Allah ita ce take bayyana amfaninta yake bayyana ranar gobe kiyama ta hanyar ta samu lada Allah maɗaukakin sarki ya yafe mata ya shigar da ta ita aljanna to a duniya Allah ya suturta ta ya ba ta ni'ima amma kuma ta tsiraita babu ainihin godiya tattare da ita wannan ya zama dalilin da zai sa Allah maɗaukakin sarki mata uba ranar gobe kiyama wasu suka ce ana nufin kasiyatun jasadaha lakinnaha tashuddu khimaraha min wara'iha fayabdu sadruha fatasiru ariyatan fatu'aqabu fil akhirah za ta sa sutura a jikinta a nan duniya amma lullubinta maimakon ta sa lullubin da zai rufe kirjinta sai ta sa lullubin da kirjinta ana ganin komai to ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya yi mata ukuma saboda wannan tsiraici din wasu suka ce kasiyatun min khil'ati tazawwuji bir rajul salih to za ta zama mai sutura a nan duniya ta hanyar aure da mutumin kwarai amma ariyatun fil akhirati min al'amal dan ta auri mutumin kwarai ba ta yi aikin kirki ba wannan ba zai fishe ta ranar gobe kiyama ba sai ta zo ranar gobe kiyama ta tsiraita a gaban duniya gaba daya saboda haka kirkin mijinta ba zai amfane ta ba kamar yadda Allah ke cewa fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu dangantaka a ranar ba za ta yi amfani ba babu ma ita tsakankanin mutane sannan mutane ba za su tsaya suna tambayar juna ba me ya dangantakar da ke tsakaninmu wani daga cikin malamai ya ce wannan ma'anar ta ƙarshe ita fi dacewa saboda in aka duba siyakin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sannan ya ce a taso da matansa wato da yawa wasu matan sukan fake da cewa mijinsu mutumin kirki ne su ba su zama na kirki ba sukan fake mijinsu mai neman sani ne su ba za su nema ba to wannan ba zai amfane su ranar gobe kiyama ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a taso da matan can masu bacci su zo a yi sallah ce farubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah wannan kasiyatin rubba kasiyatin zaka iya cewa ariyatin bil kasri ariyatin fil akhirah zaka iya cewa rubba kasiyatin fi dunya ariyatun ya zama khabar ne li mubtada in mahzuf ai wa hiya ariyatu fil akhirah amma yawancin malamai sun fi karanta shi bil jarri rubba kasiyatin fid dunya ariyatin ya zama na'at ne na ita na ina kasiyatin din an gane ku. wato ariyatun din shine malamai kadan ne suke karanta shi da da rufa'a yawanci malamai suna karanta shi ne da kisra ariyatin ya zama na addini wanda suka karanta shi kuma ariyatun suna cewa khabar ne na mubtada mahdhuf taqdiruhu wa hiya ariyatun fil akhirah ibnu battal a cikin sharhin sahih bukhari yana cewa a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuna cewa fatahi da za a yi ta samu a cikin ƙasashe musulmi suna ƙara ƙarfi suna ƙara mamaye ƙasashe na duniya wannan kuma zai iya haifar da fitina ta dukiya domin za a samu waɗanda za su yi gasa wajen tara dukiya wannan gasa har ta kai su ga faɗa a dalilin wannan faɗa kuma allah maɗaukakin sarki ya kama su da laifi ko kuma wannan tara dukiya din kuma da za su yi ta zama sababi ne da za su zama marowata domin wasu ba sa zama marowata sai sun tara dukiya ah. ah, baya da kuɗi za ka ga yana ɗan kyauta an zo masallaci aka zagaya da ɗan ƙoƙo da wuya ya kasa jefa naira goma naira ashirin amma in yayi kuɗi sai ya daina jefa komai shi na farko zai ji girman kai yaya na kusa da shi zai ga ya ɗauko naira goma ko ashirin irin wacce ya saba bayarwa yana talaka sannan kuma shi kuma ruwa ba za ta bar shi ba ya jefa ɗari biyar ko dubu ɗaya ko ɗai saboda haka sai ya hana duka to sai ya yi ruwa wani lokaci ba ya danda haƙƙin wasu ya shiga girman kai wani lokaci ya shiga almubazzaranci da dukiyar to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya tsoratar da matansa hakanan da dukkan wasu da za su ji wannan hadisi bayansa cewa ya kamata su koma ga Allah wannan hadisi ya kunshi abubuwa na fa'idoji daban-daban daga ciki akwai halaccin mutum iya ga abin da ya ba shi mamaki ya ce subhanallah wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga abin da ya baka mamaki kace subhanallah haka na wannan hadisi yana nuna in ka tashi daga bacci mustahabbi ne ka kira Allah yana tashi daga bacci faƙala subhanallah istaiqaza nabiyyu faƙala subhanallah la ilaha illallah yana nuna yana da kyau mutum ya zama kalmarsa ta farko da zai buɗe yininsa tana da alaƙa da ambatan Allah sannan wannan hadisi har ila yau yana nuna mana mustahabbi ne ga mutum ya tada iyalinsa da daddare don su bauta wa Allah musamman ma idan akwai wata aya da ta auku akwai wata aya da ta faru wani abin ban tsoro da yawa kana na ji a rediyo ana cewa akwai wani matsafi a Nijar ne ko aka ce a Sokoto ne ma shi ba Nijar ba a Sokoto a Allah ya jeho wani dutse ƙato a tsakar gidansa da duk mutanen garin sai da suka firgita sun ɗauka wani babban bam ya fashi mutum ne matsafi mai duba kullum gidansa cike yake da mata yadda suke ba da labari masu zuwa neman duba ya shahara to Allah ya nuna masa wannan aya ba a dai kashe kowa a gidan ba to amma akwai razanarwa idan har Allah ya Allah ya nufa mutumin zai wa'azantu kaga wannan babban dalili ne da zai sa shirya su ma matan da suke zuwa gunsa su dau izina daga wannan su wa'azantu waɗanda suke daura da shi yana birge su wasu ma har suna sha'awar ya koya musu kuma wannan ya zama musu darasi irin wannan in ta faru mutum yana komawa ga Allah ne ta hanyar ya ƙara tsananta wa kansa wajen bautawa Allah sannan wannan hadisi yana nuna mana gaggawa zuwa ga sallah yayin da mutum ya ji tsoron wani sharri ko wata musiba za ta auka masa yayi maza ya nufi inda zai ainihin sallah kamar yadda Allah ke cewa wasta'iru bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazabahu amrun fazi'a ila salah idan al'amari ya turnike wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tsananta gare shi to sai gaggawa zuwa ga sallah don haka sallah tana taimakawa wajen yaye bala'i da bakin ciki da damuwa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya mafarki ya ga wani abin da baya son gani baya da dadin gani a cikin mafarki din nan to yayi sallah yayi raka'a biyu cikin dare ya mafarki mai ban tsoro yana daga cikin sunna da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora al'ummar sa kai. shine mutum ya tashi ya raka biyu sannan wannan hadisi yana in ga abu ban tsoro yana da kyau ka ce subhanallah annabi da ya ga wannan abin da aka saukar ko aka kaddara a wannan dare na fitintunu abin da ya buɗe baki ya faɗa shine tasbihi subhanallah to kai ba duk sanda wani abu zaka ganshi ya baka tsoro to yana da kyau ka faɗi wannan kalma Allah zai taimake ka a dalilin ta sannan wannan hadisi yana nuna cewa wanda Allah ya bashi ilimi kowane iri ne ya gargadi mutane game da abin da yake ganin za su fada cikinsa na haɗari kaga annabi sallallahu alaihi wasallama a a cikin wannan hadisi ya yi kokari ya gargadi iyalansa ya ce a taso su su yi sallah ga kuma irin abin da ya hango na haɗurra su roƙi Allah Allah ya kiyaye su to haka nan dukkan wani wanda Allah ya bashi ilimi ya hango wani abu na hatsari to yana da kyau ya ainihin gargadi waɗanda suke kusa da shi a domin su yi ƙoƙarin ɗaukan mataki kada wannan abu ya kan musu hakanan wannan hadisi yana nuna yana da kyau wato mutum kullum ya dinga komawa ga Allah ta hanyar addu'a da ƙasƙantar da kai musamman lokacin da fitina ta ta same shi kuma ya riƙa yin wannan musamman a cikin dare domin lokaci ne da ake fatan amsa addu'a ta bawa ake fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan addu'a da zai yi Allah maɗaukakin sarki ya bashi tsaro ya bashi kariya ya biya masa buƙatarsa idan da daddare ne kun ga wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi a cikin kitabul ilmi sannan ya kawo shi a babul ilmi wal izati bil babin da yake nuna halaccin karantar da ilimi da kuma yin wa'azi cikin dare kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya tashi yake bada wannan fa'ida din ashe kenan ya halatta a yi karatu bayan magaruba ko bayan isha'i da cewa an hananta hirarraki haka nan a bayan isha'i to amma karatu ba zai shiga ciki ba to wanda shi ne dalilin da ya sa imamul Bukhari ya kawo shi a Kitabul Ilm don abin ya faru cikin dare ne abinda don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a cikin dare karantarwa ce kuma wa'azi ne shi yasa ya ce babul ilmi ai ta'limul ilmi wal 'izati bil ya halatta a karantar cikin dare ya halatta a yi wa'azi cikin dare sannan malaman hau sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa rubba tana zuwa littakfir ne fil tana zuwa don ta nuna abu mai yawa ce rubba kasiyatin sautari matan da suke sanye da tufafi da dama daga cikin matan da suke sa tufafi a duniya za su zo kuma a tsirara ranar gobe kiyama ko da dama matan da suke da sutura a nan duniya za su zo ranar gobe kiyama a cikin tsirara to wannan sabanin abin da yawancin malaman na ke cewa rubba littaklin to rubba littaklin to si ba wai abin da shi limamin masu nahawun ya faɗa shine rubba ma'anarta ɗaya da kam alkhabariya kam alkhabariya kuma tana nufin kasiran tana nufin da yawa shi yasa a wasu ruwayoyin ma za mu ga maimakon rubba din kamce ta zo kam min kasiyatin fid duniya ariyatin fil akhirah akwai lafazin da ya zo a cikin sayul bukhari da kam din ma wanda yake nuna maka da kam din da rubba din kamar yadda sibawi ya ce su guda ɗaya ce to ibnu malik ya yi hujja da wannan akan sauran malaman hau da suke cewa rubba littaklil ce cewa rubba littafin ce ba ba ba wannan shine hadisin ummu salama kuma wannan shine dalilin da ya sa imamu bukhari ya kawo shi a nan cewa ana iya daukan ilimi ko da tsakar dare ne ba sharadi bane sai da rana ko da daddare ne idan ta kama ana iya yin ilimi Allah madaukakin sarki ya samu dace ba mu gamnakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in rahman rahim wannan ya ce me za ka ce game da imani shin yana karuwa da biyayya kuma yana raguwa da saban Allah kuma me za a ce game da mu'tazila da khawarija da sauransu ko kuma me mu'tazilawa da khawarija da sauransu ke faɗa game da imani wannan ko ba ya samu kasussukan mu da muka yi kitabul iman eh, ba za mu yi ta maimaita karatu ba akwai kasussukan suna nan an yi magana kuma duk waɗannan maganganun da ka tambaya sun zo duk bukhari ya yi babi a kansu ya kulla babubbuka abin da ya shafi imani yana karuwa da da'a kuma yana raguwa ta hanyar saban Allah kaje za ka ji bayani a cikin cikakke wannan kuma yana cewa a ta shi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya masa basu sukan da ke kansa Allah ya taimake ka ka biya duk wani mai matsala irin taka Allah maɗaukakin sarki ya warware masa wanda ce yana so a fasa masa wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanka da sauran ruwan maimuna wannan ita ce fasar ya rubuta shi da larabci kana yaktasilu bi fadli maimuna yana wanka da sauran ruwan da maimuna ta yi ta rage wannan shine fasara hadisin fasara ka ne mako eh a fassara fassara mun ma'anonin ma'anar wannan hadisi ko ma'anonin wannan hadisi ma'anarsa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wanka da sauran da maimuna matarsa ta yi ta rage saboda ka in kana da mata ta yi wankan janaba ta rage ruwan ya halatta ka yi abinda hadisin yake cewa kenan sannan hadisi na biyu uhillat lana maitatani wadda mani fa amma maitatani fa bai rubuta hadisin da ba to amma dai abinda yake cewa hadisin yana cewa an halatta mana mushe mu ci mushe guda biyu shine mushen fara da mushen kifi ko ana yanka fara ba a yanka fara ba a yanka kifi hakan an kamo su suka mutu to shikenan halal ne ka ci ba ka cewa ba a yanka su ba hakanan an halatta mana wani jini guda biyu shi ne abin nan saifa abinda muke cewa uwar jini sai kuma alkabit ta ce hanta duk da Allah ya haramta jini to amma an halatta waɗannan asalin su jini ne amma ya halatta a ci wannan shine abin da hadisin yake faɗa a ah, hadisin ah, mawquf ne amma yana da hukumin raf'i saboda haka ba kala rasulullahi uhillat lana ba haka yake ba kala abdullahi ibn umar uhillat lana to sai malamai suka ce waye yake halattawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yake haramtawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar annabi ne ya faɗa to amma ka tashi ruwayar zaka rawaito shi yadda yake ba zaka ce qala rasulullahi uhillal lana ba eh ba haka hadisin yake ba wannan ruwayar da ta zo da qala rasulullahi akwai magana akan ta wannan kuma yace a me hukuncin dan kwallon da ya sayi masallaci domin musulmi su yi sallah to shi hukuncin shi dan kwallon ko hukuncin masallacin kuma da kudin kwallon ya saye shi kudin kwallonsa ba za ka yi sauri ka haramta masa kudin kwallon ba baka san a ita kanta karan ita kwallon karan kanta ba ba laifi ba ce abinda zai yi na laifi yayin da yake kwallon shine Allah yake rubuta masa ba wai saboda ita kwallon ba an cucura wani abu ana gara shi a kasa ba dan wannan ne ba me zai yi lokacin da yake kwallon shine Allah zai kama shi da shi to in ya samu kuɗi ya sayi masallaci ba ma dan kwalla ba ko ma mai mutum yake in yayi masallaci ya halatta a sallah a masallacin ya rage nashi kuma idan ya zama na kudin haram ne Allah madaukakin sarki ba zai rubuta masa lada ko na kwandala ɗaya ba amma ko sallah ku tayi ba ku da matsala da da kudin sa da yanzu a ce barayin kasar da za su zo su yi ta mana gine-gine na ruwan mu za mu hana su za mu hana su ba akwai sanda mala abubakar gumi Allah ya ji kansa yake cewa masu masu kuɗi kore ya ce ku yi ku gina ku gina masallaci kwere ya ku gina masallaci ba dan Allah wasu daga cikin sa aka ce ya zaka ce riya ya bayan Allah ya haramta riya <laughs> aka yi wa masa abin nan yadda dai aka saba yi masa yace to in sun yi riya suka gina masallaci kai ka shiga kai sallah riya suna cutar ka yace a'a ya ce to amma sallar da kai a ciki fa Allah na karba ko bai karba ce to me me me yadda ne ka saboda haka koma ina ya je ya samu kudin kwallo din ya zo ya gina ba wani abu wani ya ce na ji ana amfani da sunan salama wajen mace salama gashi mu kuma na a ce namiji salama namiji ne mu yawanci saboda ba a san asalin kawai dai ana jin sunan wani lokaci kuma salma ake so a sa akwai salma amma da ya ne ba salama ba to amma da za a sa salama din zama na mace ce din ba wani abu ba wata damuwa akwai sunaye da su kansu larabawan sukan hada namiji da mace a ciki yanzu kaga dalha sunan me namiji ne akwai kuma dalha mace a cikin laraba akwai talha mace saboda ka ba wani abu amma da zanen kasa ɗalha fa za ta samu matsala so a cikinsu ba wani abu to shi yasa ba da suke ce al'asma'u la tu'allal ana dai son ka samu suna wanda yake mai asali domin ya zama alfano ga ɗanka ya zama alfano ga ɗanka zama kamar kana masa fatan kirki alfa'alul hasan to amma da mutum zai sa wa ɗansa wani suna na al'ada haka wanda ma'anarsa ba wai mummunar ma'ana ba ce ba wani abu za a bahaushe yana sa zangina yana sa tukur yana sa wannan ba wani abu ne suna ne suna ne an gane ko a gurinsa baya ɗauke da wata mummunar ma'ana amma da yana ɗauke da wata mummunar ma'ana to sai a ce a ah, saboda wannan ma'anar bai kamata kamar a sawa a sawa bawan damina misali amma da za a ce damina akwai suna damina a ce damina ba wani abu inda wani ba maguje zai musulunta sunan shi damina ba dalle bane kuma tsama sai canza suna ba wani abu me to a cikin sunan akwai wani abu da mana sai dai kun bincika in sun ce da mana din wata shirka ce to a nan ne za ka neme canza in kun yi bincike ko gane da mana din wata shirka ake nufi ko ana nufin damana ce take karɓar rayuka ko take ba da rai ko take sa yaro ya abin nan to a nan ne za ku ce a to wannan suna ga asalin abin da ake nufi da shi a saki amma in kawai suna ne shi ya ga dama ya sa wa sunan ɗansa damana ya sa masa damana ya zo ya musulunta to kan ku tilasta shi sai ya canza suna ya tarjima da babansa wannan kuma ya ce mutum ne ya mutu ya bar mace da ciki sai ta haifi yaro wanda ya rasu bayan awa hudu to yana da gado yana da gado ko awa ɗaya ba awa hudu bai ko awa ɗaya yana da gado to shi yadda yake nunawa an raba gada an cinye ba a ba mai awa hudu din nan ba awa hudu dole a bashi nashi gada in har ba a bashi ba aka raba kai kana cikin waɗanda aka raba gadon aka ba sai ka fidda ka san nashi mayar wa uwarsa na'am eh. eh makaruhi ne manzo Allah ya hana ko ba ya zama ko ba ruwan me ai hada ya riga ruwan dare <laughs> aka makaruhi ne amma idan hira ce mai amfani ta ilimi akwai karuwa ba komai eh. haka suke kiransa sharh sahih bukhari ibn battal ba da suna ah, sannan sanarwa ta karshe akwai a shirin fatoyi da marigayi shek Ja'far Mahmud Adam Allah ji kansa yake gabatarwa a rediyon Jigawa to an dawo da shi yanzu duk lahadi yadda aka saba jinsa karfe biyu zuwa uku waccan lahadin aka fara mun je an yi wannan shiri din an yi tambayoyi waɗanda ba su sani ba su sani wanda ya ɗauki nauyin a ci gaba da wannan program ɗin shine a mai girma gwamnan jihar jigawa din su lalami din wala ka sai masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi za wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam